Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظ صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka radio hausa voh karkashin hausa tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirye-shiryensa na safiyar yau lahadi kuma tayar ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wannan gabatar da akwai mu dauke da labaran duniya da dumi dumin su tare da mushtaba adam daga nan sai shirin na mu leƙa jaridunmu na yau wanda aminu ibrahim kiyawa zai jagoranta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin nan na muryoyin masu sauraron mu tare da hassan barka sai kuma shirin nan na duniyar mu a yau tare da mustapha adam daga nan sai shirin fatawan musulunci tare da dr abdulkadir mubarak Shirin mu na karshe shine afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. shirin muna farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 820 a kogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 a kogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. ma da lama sauraron yanzu kuma ga Mustapha Adam ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. Labaran duniya da farko ga kanunsu. jagoran juyin halin musulunci na iran imam khamenei ya ce matata suna da gagarumar gudunmawar da za su bayar wajen gina al'umma kasar mali za ta buɗe tattaunawa da masu ikirarin jihadi za kuma ku ji cewa iran za ta rage aiki da baiwa masu sa ido damar ziyartar cibiyoyinta na nukiliya a duk lokacin da suka ga dama yanzu ga cikakkun labarun jagoran juyin juyin halin musulunci na iran imam khawana'i ya ce matasa suna da gagarumar da za su taka wajen gina al'umma jagoran juyin halin musulunci na iran ya aike da sako ga taron kungiyoyin dalibai musulmi a jami'o'in kasashen turai karo na 55 a cikin sakon nasa wanda ya aike zuwa ga zaman taron kungiyoyin ɗaliban musulmi a jami'o'in kasashen turai karo na 55 imamu hamna'i ya jaddada muhimmancin irin gudunmawar da matasa musamman dalibai da suka yi karatu a fagagen ilimomi daban-daban suke bayarwa domin ci gaban al'umma da kuma gina ta ya ce abin da ya faru a wannan lokacin kimanin shekara guda ya zuwa bullar cutar corona da kuma watsuwarta a duniya ya nuna yadda matasa masu himma suka ba da gudunmawa suke ci gaba da bayarwa bangarori daban-daban na kiwon lafiya jagoran ya ce matasa masu karatu a bangarori na ilimi a jami'o'i daban-daban wannan babbar dama ce a gare su wadda ya kamata su yi amfani da ita domin samun duk wani ilimi da zai ba su damar taimakon al'umma da kuma ci gabanta a dukkanin bangarori kasar mali ta san da cewa za ta buɗe tattaunawa da masu ikirarin jihadi gwamnatin rikon kwarya ta mali ta sanar da cewa za ta buɗe tattaunawa da ƙungiyoyin da suke ikirarin jihadi a wannan ƙasar da sauran masu ɗauke da mukamai firaministan riƙon ƙwarya na ƙasar ta mali muhtar owane ya sanar a birnin bamako cewa zai yi matuƙar ƙoƙari domin ganin cewa an shirya zaɓe mai inganci a wannan ƙasa watanni shida da suka gabata ne dai sojoji suka kifar da gwamnatin ƙasar ta mali bayan da ƙasar ta yi fama da rikice-rikicen siyasa al'ummar ƙasar sun riƙa yin zanga-zangar ganin an kawo ƙarshen gwamnatin shugaba abubakar kaita wanda a ƙarshe kuwa sojoji suka hambar da ita mali tana fama da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai tsakanin masu ƙiranin jihadi da masu son ɓallewa domin kafa ƙasa ta azbinawa zalla tukuna ta da rado biyoci hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan iran iran za ta rage aiki da baiwa masu sa ido damar ziyartar cibiyoyinta na nukiliya a duk lokacin da suka ga dama mataimakin ministan harkokin wajen iran abbas arakci ya sanar da cewa matakin yana nufin rage baiwa masu sa ido din damar kawo ziyara ta bazata a duk lokacin da suka ga dama da kaso 20 zuwa 30 cikin ɗari. sai dai rapci ya kara da cewa hakan baya nufin cewa iran din za ta kori masu sa idon baki daya. har ila mataimakin ministan harkokin wajen na iran ya ce kasashen turai ba su da haƙƙin da za su zargi iran da jefa matakin diflomasiya cikin hatsari irakci ya ce iran ta baiwa kasashen na turai dama wadatacciya amma ba su iya hana amurka janyewa daga cikin yarjejeniyar ta nukiliya ba bugu da ƙari rakci ya ce da iran tana son buɗe tattaunawa akan shirinta na makamai masu linzami ko kuma rawar take takawa gaba ta tsakiya to da ta yi haka tun lokacin gwamnatin trump don haka ba za ta yi hakan ba a yanzu an sake buɗe wata tsohuwar makabartar musulmi da aka rufe a ƙasar afirka ta kudu mahukuntan ƙasar afirka ta kudu sun bayar da izini da a sake buɗe wata makabarta ta musulmi domin bin da gawakinsu sakamakon karuwar masu mutuwa saboda corona rahotanni da ƙasar afirka ta kudu din sun ce mahukunta a yankin cape town tare da kwamitin musulmi na birnin sun cimma matsaya kan buɗe wata tsohon makabarta ta musulmi da ke birnin domin bin da gawakin musulmi da suke mutuwa ɗaya daga cikin mambobin kwamitin musulmi na birnin kuma jami'in kiwon lafiya bayyana cewa an ɗauki wannan matakin ne dai bayan cimma matsaya tsakanin gwamnatin cape town da kuma musulmin yankin inda malamai daga cikin musulmi suka bayar da bayani akan halaccin yin hakan a cikin kowane wata guda akalla musulmi 150 ne ke rasa rayukansu a birnin cape town wanda hakan ya sa makabartar da suke yin amfani da ita a yanzu ta cika akan haka aka buƙaci buɗe tsohuwar makabartar a birnin domin yin amfani da ita to ƙarshen labarin duniyar kenan Mustapha Adam kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai shirinmu na muleka jaridunmu na yau wanda Aminu Ibrahim Kiyawa zai jagoranta. Mulega jaridunmu na yau. To da farko dai masu saurari bari mu zaƙulu muku jaridun ta Premier Times da ake bugawa a tarayyar Najeriya inda ta kawo wani labari wanda ke nuna cewa dalilan da ya sa na karkata in ji gwamna yan rufa ke na malam tahir yake cewa hmm. dalilan da ya sa karkata na a kirkiro 'yan sandan jihohi shine ganin yadda yanayin taɓarɓarewar tsaro ya yi wato tsanani a Najeriya wanda yake ganin cewa ma dama zai zama cewa 'yan sanda sai dai za su ga samun umarni daga sama ne to fa akwai matsala inda ya bayyana cewa a cikin daga lokacin da ya zama gwamnan jihar kaduna zuwa yanzu akalla an canza kwamishinin 'yan sanda guda takwas wanda yake nuna cewa duk wajen kusan akalla wata takwas kenan sai an canza kwamishinan 'yan sanda wanda hakan zai iya kawo illa sosai wurin tabbatar da tsaro a jiha wanda hmm. eh, kwamishinan 'yan sanda da ya zo kafin ya warware ya fahimci yadda aka fuskanta a jihar an canza shi wanda yake ganin cewa lalle idan za a ba kowace jiha dama ta kiro 'yan sanda na wadda su kuma ta wannan zai taimaka wa wurin kawo tsaro hmm. da kuma sassauta karfin da kotuna suke da shi daga gwamnatin tarayya zama cewa jihohi sun sa da karfi mm. da iko da wasu kotunan da su ibada umarnin abin da ya kamata a yi wannan ai dama shine tsarin tarayya kenan eh. to ni kuma akwai jaridar sudan tribune wacce take cewa majiyar majalisar ɗinkin duniya a ƙasar sudan ta kudu ta yi allah wade da hare-haren da aka kaiwa jami'an ƙungiyar nan ta ocha ta wacce cike ba da abinci da kuma su magunguna na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar su don ta kudu eh. wato a ranar 14 ga watan fabrairu da muke ciki ne wasu suka kaiwa motan um, eh, abin majalisar ɗinkin duniya wato kungiyar nan ta ocha eh. a lokacin da suke dauke da alluran polio za su je wata anguwa a cikin wasu wurare a afirka a sudan ta kudu eh. wa don su yi musu allura sai a kai musu hari wannan shine yawwa to sai kuma jaridar leadership wato yin taka labarin da ke bayyana cewa iyaye da ɗaliban makaranta a faɗin najeriya suna cikin fargaba da tsoro hmm. saboda yanayin da taɓarɓarewar tsaro ya ƙara yawaita a ƙasar inda makarantu ba su da sauran wato aminci mm. inda 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane suke zuwa suna kwashe yaran mutane suna shiga su daji suna neman kuɗin fansa wannan kuma ya zo ne 'yan baya-bayan nan bayan harin da wasu masu ɗauki da makamai suka kai a garin kagara na jihar niger inda suka yi awon gaba da ɗaliban makaranta da wasu malamai da dama mm. a makarantar sakandare da ke mm. garin kagara kuma baka manta ba ko a kwanakin baya ko suka wuce ko watan da ya gabata kaga an kai hari a jihar katsina a garin kankara an sace ɗalibai da yawa sannan a baya can kaga akwai garin dabci akwai eh, ga cibok eh, da su aka fara dama a nan gaba dai goma tarayya ana tattauna yadda za a samar da tsaro a sauran makarantun gaba ɗaya ma dai da na sakandare da sauran makarantu a faɗin najeriya sai jaridan egypt today wacce take cewa gwamnatin shugaba sise ta sasanta da tsohon minista na gidaje a zamanin mubarak bayan da wato wannan minista din ya biya liral triliyan 1.3 na kudaden da ake zarginsa ko ya yi awon gaba da su eh. Eh. kafin haka dai wata kotu ta yanke mai hukuncin zama gidan kaso na shekaru biyar amma daga baya ya sasanta da gwamnati kuma ya ba da wannan kuɗin yanzu suka aka sake shi aka sake shi aka bar shi sai wajen rayuwa haka ne ga dai wato matsalan cin haji da racha dai ko tana nan ko ina ko ina kwarai sai dai fatan Allah madaukin sarki kawo mm. ƙarshen lamarin sai kuma har yanzu akwai jaridan Ghanaian graphic wacce take cewa a yau ce wato Ladi ake zuwa zaɓe zagaye na biyu na shugaban ƙasa a jamhuriyar Nijar. Eh. inda ake sara mutane miliyan bakwai da rabi eh. za su kada kuri'unsu ga 'yan takara guda biyu wato bazin muhammad da kuma wato muhammad usman eh. a zagaye na biyu na zaben shugaban kasa wanda za a gudanar da shi a yau lahadi 21 ga watan fabrairu an yi na farkon dai zagaye na farko inda 'yan takara 30 suka shiga takarar neman shugaban kasa a ranar 27 ga watan disamban shekara ta 2020 inda ba wanda ya sami kashi cikin ɗari kamar yadda tsarin doka yake bukata haka aka shirya za a sake zaben yau tsakanin wato 'yan takara biyu wanda suka fi samun a zaben da ya gabata. Haka ne, ai lalle wannan zaben na kasar Nijar ya ɗauki hankali sosai. Inda na ga shi kan shi shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ma ya kira ga gwamnati mai ce a yanzu ta mutunta kundin tsarin mulkin ƙasa a gwamnati da zaɓe cikin zaman lafiya da lumana. Ƙungiyoyin cikin gida a jamhuriyar Nijar din ma suna ta kiraye-kiraye da wada kan mutane kan muhimmancin gwa zaben cikin lami lafiya ba da an tada hargitsi ko wata fitina ba. To a matsayin labari na ƙarshe zan kawo shine gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayyana cewa za a samar da tashar wutar lantarki karama domin bawa masana'antu a jihar Kano wuta. Hmm, eh, masana'antu kawai. ganin a cewar kan da gwamnati shi tana yi na ganin cewa an farfaɗo da masana'antun da suka durkushe a nan jihar ta kano mm. kasancewa jihar kano tana cikin jihohin da suke da masana'antu masu yawa amma hmm. saboda matsalar wutar lantarki da ire-iren irin wannan matsalolin da yawa sun durkushe sun zama abin tausayi kawai hmm. sun zama kufayi hmm. eh to shine gwamnatin tarayya take ganin za ta dauki mataki har ma an sanya hannu kan wanda yarjejeniya inda za a kafa wannan karamar tashar samar ta lantarki din inda ake ganin an fara ginin za a dauki kamar watanni goma sha ɗaya kafin a kammala inda idan aka kammala wannan aikin to ana ganin kamfani da yawa su da masana'antu za su rado da yawa inda su ci gaba da gudanar da ayyukan su kamar yadda ya kamata eh. to ba su duka duka iya abin da su ake nan kuma a nan muke cewa a yi ni lafiya. madalla masu sauraron zu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na namuriyoyin masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna karshen mako za mu wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Tehran sunana Kadura Diga Gadan planwood shugaban kungiyar Dalkari kuka zo rashin jihar Bauchi. To yau zan yi amfani da wannan dama mai kasa gaisuwa na zuwa ga abokanai na kamar su Ibrahim Iran Madakiyawai, Ilyasu Yakubu Digawa, Ilyasu M Ilyasu Bulawa Isa Jikan Mai Saje Ali Yahaya Jafar Unguru, akwai Alhaji Jalo Masheri, akwai Almustapha Haji sufi mutaka mtk shauya wale sani ta kai da dukkan mambobi masu sauraron nan grup na muku fatan alkhairi mai gaishe ku kadura diga kadan fulani wuri. assalamu alaikum BOH Hausa mai magana na agwa mai kwaci daga nan zandar. na farko dai zan yi saƙon gaishe gaishe Hassan barka ina jinjina ma jinjina da fatan alheri da kai da al'umma ka gaba ɗaya. ina gaida miji soja mai ta saho bakin ofital zandar ina gaida leturo mai isans ina gaida muhammadu zakin lob agadas ina gaida sani letana gidan wanka nan da magaran ina gaida musa hararin asuba maganin uba mai tsanani akwai tari m tari bilo akwai kadora diga ga dan fulanin warji ina gaishe da yusuf madatai ina gaida malam sabi'u ina gaida malam iliya mai shayi wanda yake garkin daura na kuna agwa mai faci daga nan Assalamu alaikum Radio VOH Hausa Tehran. Mai magana ne Alkasum daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo wannan ne namu zana gaida yan uwa da amina arziki. Da farko dai ina gaida mamman ya Yakuba a washe, ina gaida iya mai kanti mai shayi garkin daura, eh, ina gaida Letoro mai essence bakin likitar dutse, ina gaida e na abuwa mai baci bakin likitar dutse, ina gaida e Abdul shi ma da magaram da fatan suna cikin koshin lafiya ina dawo na Agadez, ina gaida Suleiman Ilyas Agadas ina gaida e eh, Kaftan Gubadi Zakin Wace Agadas ina gaida Ushe Agadas ina gaida Malam Abdu Agadas eh, ina gaida e Isaka abokina ne mai adida da sau Agadas ina gaida Malam Alhaji Baje e Tela ne shi ma'ana Agadas ina gaida Inta wanda e Elabi ne wanda yake sai S Tagama da fatan suna cikin koshin lafiya kuna tare da Alkasu daga Agadas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio Jamhuriyar Islam na kasar Musulunci. Ni ne naku Alhaji Idris Muhammad Shuaib daga nan kasar da Magara magaran jamhuriyar niger ina mai gaisuwa ga ibrahim bangazi libya ina mai gaisuwa ta ga muhtar ishaq malam jafar ina mai gaisuwa ga alhaji usman ina mai gaisuwa da ahmad gado babban direba ina mai gaisuwa da alhaji nasir ilyas dogo da ke nan da magaran ina mai gaisuwa ga alhaji yakuba ina mai gaisuwa ta ga ahmad najjar da ke su daga kasar managil ina mai gaisuwa ta ga yahya musa wanda ke anguwar daɗi kowa a nan da magaran to da fatan kowa da kowa ya wani lafiya Assalamu alaikum murya radio musulunci na Iran kuna zarar na kule toro bakin ofital jamhuriyar Nijar da Magaram na shigo cikin wannan karshen mako in gaida yan uwa da amna arziki akwai Isuhu Madatsai da Sunushi garin Madatsai da suke jamhuriyar Nijar da Magaram akwai Tahir M Tahir Kano Najeriya akwai Kadura Diga ga dan Fulanin Warshe akwai Dozman Takasimo to eh, jamhuriyar Nijar da Magaram akwai Alkasim wanda yake jamhuriyar Nijar a Agaras akwai Miji Soja da su da Agwa bakin ofital wanda suke jamhuriyar Nijar da Magaram akwai Sani Letana wanda yake jamhuriyar Nijar da magaram akwai Ilyasu Yakuba Garkin Daura akwai dozman Takasimu to jamhuriyar Nijar da magaram ina da kowa da kowa masu sauraron ku da kai kanka asan barka masu gabatar da wannan shirin tashi lafiya lai tsoro bakin ofitar jamhuriyar Nijar da magaram. Sashen Hausa na BOH da ke birnin Tehran barkan ku da haka mai magana ta yi daga da magaram jamhuriyar Nijar a yau na shigo shirin ne dauke da sakon gaishe gaishe na farko ina gaida Isuhu Madatai wanda yake a zaune a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar ina gaida Leturo ne mai su bakin asibitin dutse akwai na agwa mai bacci ina gaida hussein star kasuwar kwalliya da magaram akwai umar taku kadabari ina gaida mamman bunya ya kuba a washe idan na tsallaka kasa makwabciyar kasar mu najeriya ina gaida shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai ilyas yakuba dugawa jihar bauchi ina gaida ibrahim dan fulani yari wanda yake jihar bauchi ina gaida suraja abdullahi wanda yake a kasar gambiya daga karshe ina gaida daukacin ma'aikatan sashi sashen hausa na boh mai magana sanusi maɗaɗai daga da magaram jamhuriyar nijar ku tashi lahiya to da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ci saƙonka ina ga kuma da kai ne ma zan ja birki a cikin shirin sai kuma gobe idan allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. Tuma da lama sauraron yanzu kuma san shirinmu na duniyar mu a yau tare da Mushtaba Adam. Duniyar mu a yau. masu sauraro barkamu da sake saduwa da kowa a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau shiri ne da wanda muka saba yin tsokaci akan batutuwa masu alaka da siyasar ƙasa da ƙasa musamman ma dai wacce ta shafi wannan yanki na gabas ta tsakiya ko yammacin asiya to a yau za mu yi dubi ne akan matsayar sabuwar gwamnatin amurka dangane da batun komawa yin aiki da jejeniyar nukiliyar iran da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a yayin taro da aka saba yi dangane da tsaro a shekara-shekara a birnin munich na kasar jamus shugaban ƙasar amurka joe biden ya yi jawabinsa na farko wanda za a iya cewa ya taɓo batun yarjejeniyar nukiliya da iran jawabin wanda ya yi da safiyar ranar juma'a a lokacin tehran yana kunshe da maganganu da ba su da wani amfani da za su taimaka wajen komawa kasar gajejiniyar nukiliya ta iran da ta fice daga cikinta gabanin jawabin nashi wasu kafin watsa labaru sun yi hasashen hakan yayin da wasu kuma suka tsammaci cewa zai magana ne akan cirewa iran takunkuman da shugaban da ya gabace shi wato donald trump ya kakaba mata waɗanda suke cin karo da doka sannan kuma ya sanar da cewa ƙasar tasa ta koma cikin yarjejeniyar nukiliya din akalla wannan shine abin da wasu kafin watsa labarun suka tsammata sai dai hakan ba ta faru ba tun da fari joe biden ya yi wa duniya alkawalin cewa gwamnatinsa za ta bambanta da ta donald trump kuma kasar tasa za ta koma aiki da yajeniyoyi da dama da trump ɗin ya fice daga cikinsu ya kuwa mayar da amurka cikin yarjejeniyar nan ta paris ta kara muhalli wacce donald trump ya fice daga ciki hakanan kuma ya mayar da ƙasar tasa cikin yarjejeniyar ƙayyade makamai masu linzami masu cin matsakaicin zango a tsakanin ƙasarsa da kuma ƙasar rasha watakila waɗancan matakan da ya ɗauka ne ya sa wasu kafin watsa labarun da ma wasu masu sharhin harkokin siyasar yau da kullum suka rika hasashen cewa zai koma da ƙasar cikin wato jejeniyar nukiliya ta iran sai dai wani abu mai jan hankali a nan ba wai kawai sabon shugaban ƙasar na amurka ya ƙi magana akan waɗannan batutuwa ba ne ya ma zargi iran ne da haddasa rashin zaman lafiya da rikici a cikin gabas da tsakiya sannan kuma ya kira a gare ta da ta kawo ƙashen abin da take yi din a farkon hawansa kan karga mulki biden bai nuna sha'awar komawa kan yarjejeniyar nukiliya da iran ba a zahiri abin da yake so shine kulla wata sabuwar jejeniya da iran din kan shirinta na nukiliya da kuma shirinta na makamai masu linzami na kare kai sannan kuma da magana akan rawar da iran din take takawa a cikin wannan yanki na gabas tsakiya ya zama mai maimaita abubuwan da donald trump yake faɗa ne ta hanyar amfani da wasu kalmomi na daban abinda trump ya soyi dai lokacin yana kargar mulki shine ya sake kulla wata sabuwar jejeniya da iran sai kuma shigar da batutuwan rawar da iran din take takawa a yankin gaba ta tsakiya sannan batun da ya shafi shirinta na makamai masu linzami na kare kai a halin da ake ciki a yanzu biden yana son haɗa kai da wasu ƙasashen turai uku domin sake bijiro da waɗancan batutuwa da trump ɗin ya taso da su amma bai cimma manufa ba ba shi da bambanci da sauran wato 'yan jam'iyyar republican masu tsatsauran ra'ayi da kuma 'yan jam'iyyarsa ta democrat suma masu wuce gona da iri da suke ganin cewa amfani da takunkumi da matsin lamba shi ne abin da ya fi dacewa a yi aiki da shi akan iran sai dai wannan matakin nashi yana karawa iran ɗin azama akan abubuwan da ta sa a gaba ba da jimawa ba majalisar shawarar musulunci ta iran ta ɗauki matakin dakatar da batun sanya idanu da wato a cibiyoyin ta da hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa take a duk lokacin da ta ga dama wato kawo ziyara ta bazata kuma wato mataimakin ministan harkokin wajen iran abbas arakci ya bayyana cewa iran ɗin za ta yi aiki da waccan dokar da majalisar shawarar musulunci ta yi domin ganin cewa akalla an rage irin wannan ziyarar ta bazata da kaso ashirin zuwa talatin cikin ɗari har ila yau arakci ya jaddada cewa batun sake komawa iran kan wata sabuwar jijeniya akan nukiliya ko kuma shigar da batun makamanta masu linzami na kara kai ko kuma shigar da rawa take ta gabas da tsakiya dosa abubuwa ne da basu taso ba domin a faɗar mataimakin ministan harkokin wajen na iran da iran ɗin tana tunanin yin yarjejeniya irin wannan to da ta yi tun lokacin wato shugaban ƙasa amurka da ya sha kayi a zaɓe donald trump a zahiri amurka ba ta da sha'awar ɗaukewa iran takunkuman da ta ƙaƙaba mata da tana da wannan anniyar da sabon shugaban ƙasar a yayin jawabin da ya da munich ya yi alkawalin ɗauke takunkuman da kuma komawar ƙasarsa cikin yarjejeniyar ta nukiliya amurka tana sake maimaita wasanta ne na siyasa da ta saba sai dai tana yin haka ne a cikin rana ta yadda hatta abokan tafiyarta na turai sun san cewa babu dalili na doka da zai sa a tuhumi iran da ƙin aiki da yarjejeniyar domin dukkanin rahotanni da kuma makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta fitar tun bayan cin yarjejeniyar suna tabbatar da cewa iran ɗin tana aiki da ita ta gefe ɗaya wato ita kaɗai ce take aiki da jejeniyar sauran waɗanda suka rattaba hannu a kanta tun daga kan amurka da ta fice da kuma ƙasashen turai da suke bin amurka ba su aiki da ita hatta wasu cibiyoyi da aka buɗe na musayar kuɗaɗe a ƙarƙashin yarjejeniyar turai ɗin sun ki aiki da wannan yarjejeniyar shekaru biyar dai sun shuɗe daga cimma yarjejeniyar nukiliya ɗin da kuma yadda iran ɗin take aiki da ita ita kaɗai amma kuma shugaban amurka yana maimaita magana ɗai cewa iran ɗin ta koma aiki da yarjejeniyar da akwai abubuwa da dama na yin la'akari da su na farko shugaban ƙasa amurka da ya faɗi a zaɓe donald trump ya so ne cimma wasu manufofi na siyasa ta hanyar matsin lamba mai tsanani a kan iran mutane za su iya tuna cewa a lokacin trump duk bayan kwana ɗaya biyu sai ƙaba wa iran takunkumi ko wasu cibiyoyi masu alaƙa da ita wannan manufar ko ita ce sake mayar da iran ɗin kan teburin tattaunawa da tilasta mata karɓar shiftar da amurka za ta yi mata sai dai har ya faɗi a zaɓe hakan ba ta yi ba amma kuma wannan manufar ce gwamnatin ta take sake maimaitawa a yanzu a zahiri amurka tana son nuna cewa tana da manufar komawa kan jejeniyar ta hanyar janye buƙatar da gwamnatin trump ta tura wa kwamitin tsaro na cewa a sake dawo da takunkuman da kakaba wa iran kafin yarjejeniyar nukiliya wannan abin dariya ne a siyasance domin kwamitin tsaro ya riga yi watsi da wancan matakin saboda baya bisa doka amurka ba za ta iya ɗaukar wancan matakin ba bayan ficewarta daga cikin yarjejeniyar abinda jamhuriyar musulunci ta iran take son gani shine aiki a ƙasa ba mataki na wasan kwaikwayo na siyasa ba ko kuma maganganu masu daɗi a baka sai dai tabbas amurkan ta kwana da sanin cewa matsin lamba ba zai sa iran ta sadaukar da manufofinta na koli ba domin an jarraba hakan a kanta a baya an kuma gani amma ba a sami sakamako mai kyau ba madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirin nan na fatawoyin musulunci tare da dr abdulkadir mubarak fatawowin musulunci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na fatawoyin musulunci shirin da a cikinsa muke ɗauko wasu al'amura da suka shafi mu ta yau da gobe muke kuma neman fatuwa ta sayidul khamenei hafizahullah dangane da wasu al'amurori din to a yau za mu kawo wasu al'amura ne bisa la'akari da cewa a yanzu 'yan kwanakin nan da muke ciki mun shigo wata na rajab watan rajab kuma wata ne mai cike da wasu ayyuka waɗanda suke ayyuka masu muhimmanci na ibada a cikin rayuwarmu ta addini to daga cikin ayyukan rajab akwai ayyamul bid ayyamul bid din nan wanda yake ya hada da rana da aka haifi imamu ali alayhi salam a cikin waɗannan ranaku na ayyamul bid akan yi itikafi domin azama din wannan ainihin wata da ake ciki to waɗannan ranaku na itikafi akwai wasu fatoyoyi da malamai maraji'ai suka fito da shi dangane da al'amura da suka shafi itikafi itikafi ana yin sa lokacin azumin watan ramadan haka kuma ana yin itikafi ma lokacin ayyamul bid din nan da yake muna cikin rajab sai muka ga cewa ya kamata mu fito da wasu abubuwa bisa fatuwa ta malamai da suka haramta mai itikafi ya yi su to ɗaya daga cikin abubuwa ɗin da za ka iya cewa shi ainihin marja'i sayidul khamenei hafizahullah bisa fatawarsa ya fito da su akan cewa duk wani wanda ke itikafi waɗannan ayyuka haramun ne same shi yana aikata su sai ya kawo da na farko ya ce mujadala yin mujadala a lokacin da mutum ke itikafi don musamman mujadala da al'amura suka shafi al'amura na duniya sai ya ce a fatawarsa ba ma al'amura na duniya hatta al'amura na addini din ma in dai wannan mujadala din ana yin ta ne domin ɗaya ya galaba akan ɗaya wannan ce zai galaba akan wancan ko wannan ce zai galaba akan wannan ishe to irin wannan mujadala din haramun ce a lokacin da ake eh, itikafi saboda shi al'amura na falala din da ke itikafi ke ciki bai kamata a ce an samu mujadala domin wai wani ya galaba akan wani ba saboda haka yake cewa idan kuma ana yin mujadala ne domin wani ya ɗauke wasu al'amura na shubuhohi da wani yake ciki ya fito masa da al'amura na addini fili don ya fahimta ba wai shi yana yi ne don ya galaba akan wancan ba ya ce to wannan ne dalili to babu matsala wa'annan su ne fatoyinsa dangane da wannan al'amari da ya shafi mujadala sannan abu na biyu yake cewa saye da sayarwa a lokacin da ake itikafi shi ma haramun ne saboda bisa wani abu na ihtiyati da yake cewa ihtiyati ne wajibi duk waɗansu abubuwa da suka shafi kasuwanci sayar da abubuwa siye da sayarwa a lokacin itikafi to mutum ya nisance su hatta al'amura da suka shafi ka yi wani abu musalaha ka ba da wani abu bisa musalaha ka karbi wani abu ko kuma ka ba da haya na wani abu da zai shigan waɗannan abubuwa a lokacin da kake itikafi ice to waɗannan abubuwa duk a guje su sannan hatta ka je ka siyo wani abu da za ka ci ko ka siyo wani abu da za ka sha matukan kana da wani wanda zai wakilce ka ya je ya siyo maka ya kawo maka to ka kasance ka tura shi shine mafi alheri kada ka fita ka ce za ka je ka yi siyayya to sai dai kurin yake cewa amma idan baka samu wanda zai siyo maka ba to wannan kuma ba matsala za ka iya zuwa ka siyo da kanka amma ka siyo kurin ka dawo ka ci gaba da zaman ka na itikafi saboda haka yake cewa waɗannan abubuwa da aka haramta a cikin lokacin itikafi babu fa bambanci tsakanin dare ko rana ko da daddare ko kuma da rana duk waɗannan abubuwa haramun ne da aka bayyana dinnan abu na gaba da ya bayani shine mutum ya tsaya yana sansana abubuwa masu ƙanshi turare ne ko fulawa ce mai ƙanshi yana sansanawa domin ya samu jin daɗi na wannan ƙanshi ɗin ishe to shi ma wannan yana daga cikin abubuwan da aka haramta a lokacin itikafi saboda haka kenan in aka samu wani mutum wanda shi yana da matsala ma ba ma jin ƙanshin komai to shi wannan ba matsala ba shi da matsala tunda dama ba jin ƙanshin komai watakila rashin lafiya ne da shi komai ma mai kaka masa ba zai ji ƙanshinsa ba ko wari shi to wannan ya fita daga cikin wannan hukunci din amma haka korin mutum ya je yana son turare ko abubuwa masu ƙarshe ya ce haramun ne bai inganta ba lokacin da mutum yake itikafi haka mutum ya je ya sadu da ainihin matarsa saduwa ta sha'awa wannan shi ma abu ne wanda yake haramun a lokacin itikafi kuma ma yana lalata itikafi din gaba ɗayansa ko kuma mutum ya je bisa ainihin ihtiyati na wajibi yake cewa mutum ya je ya dinga bin wasu hanyoyi ta ƙoƙarin ya fitar da maniyi da kansa waɗannan abubuwa suna ɓata itikafi baki ɗayansu to saboda haka kenan yake cewa dukkan wasu abubuwa da ke ɓata azumi to lallai suna kuma ɓata itikafi saboda haka sai ka yi tunani ko da yake dai kamar yadda ya kawo waɗansu dalilai za a lura da su idan abubuwa suka ɓata maka azumi to za su ainihin ɓata maka itikafi domin sharaɗi na ingancin yin itikafi shine azumi to ka ko an ko azumi ya karye to kaga itikafi ma babu shi kenan tunda ba a yin itikafi ba tare da azumi ba walaka wa'annan suna daga cikin wasu ababe masu muhimmanci waɗanda za a iya cewa shi bawan Allah sai da khamna'i a fatoyinsa ya fito da su kamar yadda na gaya mana cewa kasamtuwar ayyamul bid nan ana yin itikafi ana yin azumi a yi itikafi shi yasa ga cewa wannan fatuwa ta sa ya kamata mu fito da ita domin za ga wasu a lokacin itikafi din nan fi sabilillahi za ga ana hira ko ana mujadala akan wasu abubuwa ko sa abubuwan da kamar yadda ya bayyana din nan to ya kamata masu son su shiga itikafi su kiyaye bisa waɗannan fatoyi nasa domin kada su je su aikata wani abu da yake haramun ya ainihin kasance azumin nasu ko kuma itikafin nasu da suka yi tare da wannan azumi da suka yi lokacin itikafi din an samu matsala sai a kiyaye shi isa muka ga cewa waɗannan fatoyi nasa dangane da abin da ya shafi itikafi mun bijiro da su to Allah ubangiji ya sa mu dace wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا masu sauraron yanzu kuma sai shirin na ƙarshe wato afirka a yau Afrika a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun rikicin kan iyaka ne da ke ci gaba da janyo ta da jijiyar wuya tsakanin ƙasashen Sudan da Habasha da ni Sunusunti zan jagoranci ragamar shirin. shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. kakakin majalisar shugabanci a ƙarƙashin gwamnatin riƙon ƙwarriyar ƙasar sudan muhammad faki suleiman ya bayyana cewar matakin da gwamnatin sudan ta ɗauka na jibge sojojin ƙasarta akan iyakarta da ƙasar habasha hakan baya nufin shelanta yaƙi ne akan ƙasar habasha kuma babu wani ƙuduri da aka gabatar kan hakan ya dai abin da ke faruwa akan iyaka da ke tsakanin ƙasashen biyu shine sudan ta ɗauki matakin jibge sojojinta ne a yankin da ke mallakinta kuma hakan ƙuduri ne na siyasa da bayi da alaƙa da batun yaƙi har a halin yanzu haka ana ci gaba da samun bullar kace na ci akan iyakar da ke tsakanin kasashen sudan da habasha tun bayan da gwamnatin sudan ta ɗauki matakin jirge sojojinta a yankunan alfushka alkubura da asugura da suke kusa da kan iyaka da kasar habasha kuma har yanzu babu wani zaman tattaunawa da aka gudanar a tsakanin tawagar bangarorin biyu kan batun sanya alama da ke tantance kan iyakar kasashen biyu sai dai kafofin watsa labarai sun cika da surutai da musayar zarge-zarge a tsakanin jami'an gwamnatocin biyu sannan batun zargin cewa jirgin saman yakin kasar habasha ya kutsa cikin sararin samaniyar sudan ya kara tayar da jijiyar wuya baya ga zargin cewa akwai wani bangare da ke kokarin kunna wutar rikici a tsakanin kasashen biyu masu makwabtaka da juna masani kan harkokin nahiyar afirka bashir alzamzami yana cewa masar tana da tasiri da alaka da kasashen yankin kuma tana da alakar kusanci da gwamnatin sudan da rundunar sojin ƙasar. kamar yadda akwai yiwuwar masar ta yi amfani da dambaruwar siyasar da ke tsakanin kasashen sudan da habasha musamman ganin yadda kasar habasha ta abka cikin rikicin cikin gida sakamakon matakin da firaministan habasha abiye ahmad ya dauka na tura dubban sojojin gwamnatin kasar ko ɗaruruwa zuwa lardin tigiri da ke arewacin kasar da nufin murkushe 'yan awarar lardin gwamnatin rikon kwarar kasar sudan ta fito fili tana jaddada batun bukatar gudanar da zaman tattaunawa tsakanin ta da bangaren kasar habasha kan matsalar yankunan da suke kan iyakan kasashen biyu a shiyar gabashi inda take kira ga mahukuntan habasha kan janyewa daga yankuna biyu mallakin sudan da sojojin habasha suka mamaye kakakin majalisar shugabanci a ƙarƙashin gwamnatin rikon kwarar kasar sudan muhammad faki suleiman ya bayyana cewa har yanzu akwai muhimman yankuna biyu hor hammar da Getran. da muke neman bangaren habasha da ya janye daga cikinsu domin bangaren sudan ya shimfada ikonsa a cikinsu kamar yadda a halin yanzu ya karbi iko da yankunan alfukka alkubura da asugura saboda sudan ba ta son yin amfani da karfin soji wajen karban iko da yankunanta domin sojojin gwamnatin habasha ne suke mame da yankunan ba sojojin sa kai yan daba ba domin burin sudan shine kokarin ganin an warware matsalar ta hanyar diflomasiya dangane da batun zargin cewa jirgin saman yakin kasar habasha ya kutsa cikin sararin samaniyar sudan lamarin da ya janyo tayar da jijiyar wuya tsakanin kasashen biyu bangaren gwamnatin habasha a ta bakin babban hafsan hafsoshin sojin kasar general burhanu jula ya musanta zargin da cewa babu wani jirgin saman sojin habasha da ya kutsa cikin sararin samaniyar kasar sudan yana mai jaddada cewa habasha ba za ta taba shiga yaki da makwabci a sudan ba general jula ya kara da cewa labarai da suke yawo cewa jirgin saman yakin habasha ya kutsa cikin sararin samaniyar kasar sudan labarai ne marasa inganci da tushe saboda jiragen saman sojin habasha ba su wuce kan iyakar sararin samaniyar kasar su ba yana mai jaddada cewar kasar habasha ba za ta taba shiga yaki da kasar sudan ba saboda habasha ba ta da wata maslaha da za ta zaburar da ita zuwa ga shiga yaki da kasar sudan ta kowace fuska babban hafsa rundunar sojin habasha general burhanu jula ya kara da cewa akwai masu maslahar ganin sun kunna wutar fitina da kada gangan yaƙi tsakanin ƙasashen biyu masu makwabtaka da juna general burhanu jula ya jaddada cewa samun bullar rikicin kan iyaka tsakanin kasashen biyu masu makwabtaka da juna ba wani sabon abu ba ne musamman saboda da zarar an ɗauki matakin raba kan iyakar to babu dalilin da zai sanya a samu kutsan wani bangare a tsakanin kasashen biyu a cikin yankin ɗan uwansa a matsayin mamaya sakamakon haka matakin shata kan iyaka tare da tantance tsakanin mallakar kowane bangare duk wata fitina da rikici kan mallakar yanki za su kawo ƙarshe tun a kwanakin baya ne gwamnatin sudan ta sanar da cewar jirgin saman yakin Sojan habasha ya kutsa cikin sararin samaniyar ta lamarin da yake matsayin matakin neman tsokana rikici tsakanin kasashen biyu habasha da sudan ya kunno kai ne kan takaddamar mallakar yankin alfushka alfushka ƙasa ce ta noma da ke kan iyakar kasashen biyu amma asalinta mallakin ƙasar sudan ce sai dai manoman kasar habasha sun mamaye ta tsawon shekaru masu yawa kuma rikicin kan iyaka na alfushka ya janyo ɗauki ba daɗi tsakanin ƙasashen habasha da sudan a baya inda ko a makonnin ƙarshen shekarar da ta gabata ta 2020 an samu bullar musayar wuta tsakanin ɓangarorin biyu bayan da gwamnatin habasha ta shiga fada da makamai da 'yan awarar lardin tigray da suke arewacin ƙasarta, mahukuntan sudan sun yi amfani da dama wajen karbe iko da yankin alfushka tun a ranar 31 ga watan disamban shekarar da ta gabata yankin da girman sa ya kai kimanin kilomita murabbi'i 250 memba a majalisar shugabancin Ƙasar sudan muhammad suleiman alfaki ya bayyana cewar yankin alfushka bai kamata ya zame yankin da za a tsaya ana jayayya a kansa ba tsakanin sudan da habasha saboda yanki ne da yake mallakin kasar sudan da shaidar duniya dukkaninta yana mai cewa al'ummar habasha ta mamaye yankunan kasar sudan kimanin goma sha bakwai muhammad suleiman alfaki ya kara da cewar rundunar sojin sudan ta kara da tura sojoji zuwa yankin kasarta da ke gabashi da nufin hana duk wasu 'yan bindiga ko sojojin gwamnatin wata ƙasa sake mamaye yankunan ƙasarta yana mai fayyace cewar a halin yanzu haka sojojin sudan sun kwace kashi casa'in cikin ɗari na yankunan ƙasarsu da 'yan daban habasha suka mamaye da taimakon sojojin gwamnatin ƙasar a baya a nata ɓangaren ƙasar habasha ta bayyana cewar gwamnatin sudan ta yi amfani da dama a lokacin da sojojin gwamnatin habasha suka shagaltu da yaƙi da 'yan awarar lardin tigray wajen mamaye yankin ƙasar habasha don haka ta yi gargaɗi kan sudan ta nisanci ƙureta musamman matakin da sudan take ɗauka na ƙara jibge sojoji a yankin da ke kan iyaka da habasha yankin kan iyakar sudan da habasha da ke shiyar gabashi yana daga cikin yankuna da aka fi samun bullar tashe-tashen hankula a cikin 'yan watannin nan inda gwamnatin habasha ta ce wasu 'yan daban kasar ne da ba su mutunta doka suke kaddamar da hare-hare kan sojojin sudan lamarin da ke kai ga musayar wuta tare da hasarar rayukan fararen hula da na soji masharhanta suna ganin kyakkyawar alakar da ke tsakanin al'umman kasashen biyu sudan da habasha musamman matakin da al'ummar sudan don ta ɗauka na karɓan bakoncin dubban 'yan gudun hijirar habasha da yakin lardin tigire ya tarwatsa da kuma gagarumar rawar da ƙasar habasha ta taka wajen ganin an cimma yarjejeniyar zaman lafiya a sudan suna daga cikin dalilan zaɓar hanyar diflomasiya wajen warware dambaruwar siyasar da ta kunno kai a tsakanin su sakamakon saɓanin kan iyaka sai dai idan wani ɓangare na uku daga waje ya shiga ya dagula al'amura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 masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara jagoran juyin juyin halin musulunci na iran imam khawana'i ya ce matasa suna da gagarumar rawar da za su taka wajen gina al'umma jagoran juyin juyin halin musulunci na iran ya aike da sako ga taron kungiyoyin ɗalibai musulmi a jami'o'in ƙasashen turai karo na 55 a cikin sakon nasa wanda ya aike zuwa ga zaman taron kungiyoyin ɗaliban musulmi a jami'o'in ƙasashen turai karo na 55 imam hamna ya jaddada muhimmancin irin gudunmawar da matasa musamman ɗalibai da suka yi karatu a fagagen ilimomi daban-daban suke bayarwa domin ci gaban al'umma da kuma gina ta. ya ce abin da ya faru a wannan lokacin kimanin shekara guda ya zuwa bullar cutar corona da kuma watsuwarta a duniya ya nuna yadda matasa masu himma suka ba da gudunmawa suke ci gaba da bayarwa bangarori daban-daban na kiwon lafiya jagoran ya ce matasa masu karatu a bangarori na ilimi a jami'o'i daban-daban wannan babbar dama ce a gare su wadda ya kamata su yi amfani da ita domin samun duk wani ilimi da zai ba su damar taimakon al'umma da kuma ci gabanta a dukkanin bangarori kasar mali ta san da cewa za ta buɗe tattaunawa da masu ikirarin jihadi gwamnatin rikon kwarya ta mali ta sanar da cewa za ta buɗe tattaunawa da ƙungiyoyin da suke ikirarin jihadi a wannan ƙasar da sauran masu ɗauke da mukamai firaministan riƙon ƙwarya na ƙasar ta mali muhtar wane ya sanar a birnin bamako cewa zai yi matuƙar ƙoƙari domin ganin cewa an shirya zaɓe mai inganci a wannan ƙasa watanni shida da suka gabata ne dai sojoji suka kifar da gwamnatin ƙasar ta mali bayan da ƙasar ta yi fama da rikice-rikicen siyasa al'ummar ƙasar sun riƙa yin zanga-zangar ganin an kawo ƙarshen gwamnatin shugaba abubakar kaita wanda a ƙarshe kuwa sojoji suka hambar da ita masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na safiyar yau sai kuma can da rana idan allah ya kai mu za ku sake jin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumi su halin yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu ta yi da ke cewa mu yi ni lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh